da ni da ke fa duka ɗaya ne kuma hasali ma ke ce kika bani ƙarfin gwiwar zama a wajen nan ban san kowa ba kuma bani da kowa habarin ke daɗi ke ce kwa kike da kowa da komai kina da mai ɗungurungun ba ta yadda za a yi matsayinmu ya zama ɗaya a matsayina na 'yar aiki a matsayinki na masoyiyarsa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 Amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Ah, amanar so, amanar so, amanar so, amanar so.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 wanda ya yo kadar ya damke amana shi ya yo dace tsira tukwici ne mai roɗi-roɗi mai zane amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba iso ba a ɓoye shi a yi furci ba a nuni ba amanar so amanar so amanar so amanar so sosai abin da nake so na sani abubuwa ne kawai guda biyu zuwa uku na farko menene dalilin zamana na anan wajen har yanzu kuma me yasa har yanzu ban fara aikin da na zo domin shi ba duk da yake har yanzu ma ban san wani irin aiki ma zan yi maka ba Amanar riso akan damka ga wanda ya laminta, rayuwa danginta, dariya daban haushi. Amanar so. amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa. Oh, Laure, dukkin bikin canza kamar ba a garin nan aka haife ki ba, kin yi jiki kin zama wata irin. Ke biki ga yadda kika koma ba, kin yi wani kyau, kin yi fari har da kunshi a hannunki, ko dan da kina zumuɗin auren ne. <laughs> ai na gani ba kaɗai nake zumuɗin ba ai ke ma har da tabba wai aure ni fa yanzu abin da zai sa a fasa aure na da ilu wallahi shi nake nema laure ki rufa wa kanki asiri idan baki auri ilu ba to wa zaki aura alhaji yaya wai ni sau nawa zan faɗa miki ni alhaji yaya nake so ga uban gidana na birni me zan yi da wani ilu ke dai laure kin cika ɗibi hmm. ba wani ƙidi ne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 amma kuma a yanayin sa ba zai nuna zai yi ƙarya ba ya ce yau zai yi. Ok to ni makalici ne kenan. A'a. Ni makalici ne kenan ce maki. A'a. Ɗauki kayan ki maza ki bar gurin nan. Ki ɗauke kayan ki maza ki bar gurin nan na gaya maki. Ga yarinya kawai daga zuwan abin nan daga tsohon mutum kawai tana neman ta neman shi lalle wannan yarinya sai na ɗauki mummunan mataki a kanta ba zan yarda da wannan abin ba sai na ɗauki mummunan mataki a kanta amma jaru amarya ba kya ko kin kashe ɗan masu gida <laughs> jaru jaritawa Ai kai ban ga kayi shigan angwayen ba. Wa shiga angwaye? Ai shiga angwaye ta musamman ce in yi miki shiga angwaye yanzu wasu duk su je su kalli kwalliyar tawa? Ni yanzu ba ma wannan ba. Laure fa tana neman ta ba mu matsala. Kamar ya? Ita fa wannan alhajin da ta je gidan shi a birnin nan, ita fa take so ya aure ta. To, amma ita ya ma ake take wannan tunanin? Wannan ai ba zai yiwu ba. ba ta tunanin shi yanda yake a birni yana da kuɗi haka kuma shi ba shi da 'yan mata sai ta ce sai shi za ta aura to gaskiya duk yanda za ki gaskiya ki yi a kan laure ki jawo hankalinta domin kin san garin nan fa ba a yin aure ƙasa da mutum ashirin kuma yanzu mutum sha bakwai ne to in ta ce bata ta rusa wannan al'amari kin ga ya rage an ƙara rage mutum ɗaya ya zama saura mutum hudu kenan ake jira aiko dai ya kamata ka je wajen idu ka shawo hankalinsa ya yi duk yadda zai yi a zo a yi auren nan don gaskiya ni ba zan iya jira sai baɗi ba ƙwarai kuwa don haka zan yi ƙoƙari zan same shi Ilo zan gaya masa duk yadda zai yi ya yi a kanta don in ba ta haka ba mu za ta bari a ciki wallahi kin san in ba haka ba auren mu sai ya kai baɗi baɗi fa kace wallahi sai ya kai baɗi yanzu ma muna ƙara ƙara ƙaƙa za a haɗa mutum ukun nan su cike to ita kuma tana nema ta ba mu matsala to don haka kwa zan je in samu ilo lallai zan ba shi shawara ke ma kuma abin da nake so da ke ki mm. je ki samu laura ki lallaɓe ta Insha Allahu hakan za a yi. Yawwa. In dai ba mu yi hakan ba gaskiya mu za a bar mu a ruwa. Mu za a kwara kuma ni na kagara jaro. Na kagara in ga yau an ce gashi an yi auren nan muna ta soyayya. Ni da ke kina so na ina son ki kin rike amanar so ni ma na rike amanar so. Amma kuma a ce har yanzu ba ya aure ba wallahi na kagara in ga yau an ce ga kya ɗaki na an ɗaura mana aure. <laughs> ko kuwa gaskiya ne kinga sai mu ci da gaba da waka lililo lilililo da dariya <laughs> mu je gaskiya ni na kasa gane inda wannan abin ya dosa ya ce bikin mu saura kaɗan amma yau kwana da kwanaki a ce ban ganka a idona ba to magana shirye-shirye ni menene na a ciki can da suke shirye-shiryen su can da suke yi can su je to yanzu menene abin yi tunda dai ka gani har yanzu ban je na gano inda zan zauna ba wannan shine abin da ya kawo ni in ce bari zo mu tattauna ah, ni dai magana ta Allah na yanke shawara a wannan ƙauyen namu zan zauna yau a nan na taso ne wayo ne komai da komai na makaranta ta don haka a ƙauyen mu a garin mu zan zauna ke ma a nan kika taso a nan kika girma a nan za ki zauna haba gaskiya ba zai yiwu ba da ya za a ce har ka ci gaba ta zo mana amma ka ce wani za mu koma baya gaskiya ni ba zan iya zama a ƙauyen nan ba wallahi to ni dai ga abin da ce kenan ba ni da wani zaɓi illa mahaifata inda aka haife ni a inda na taso ne wayo kowa ya sani kai dai na san ba gida gare ka ba to ko kuma a gidan mu kake so mu zauna a bamu ɗaki ni da kai to gaskiya da saki a <laughs> to ai ni da an sauƙaƙa min inda gidan naku ma za a bamu ɗakin saboda dai a cikin ƙauyen namu ne kinga ni da sauƙaƙa min akai amma dai na gaya miki ba gudu ba ja da ba a wannan ƙauyen za mu zauna ni da ke to wallahi ni kuma ba zan zauna a ƙauyen nan ba can ka je ka can zo a binne dama haka na fara kamo bakin zara mu je zuwa rayuwa danginta dariya da ban haushi a gaskiya ban taba jin ko ganin yana aikata wani mummunan abu ba in na faɗa miki aka akasin haka a gaskiya ne masa sharri amma kin san ɗan adam yakan iya canjawa a koda yaushe a gaskiya baki kyauta min ba kalaman bakin ki su suka tsorata ni yasa na tattara kayana nake shirin guduwa ba tare da na yi wa kowa sallama ba. Don Allah, kar ki sanar da shi cewa mun yi wata magana da ke. Domin yadda na ga yana rawa kafa a kanki, sannan kuma kamfanin da ba a buɗe shi ba, har yi miki wani gurbi a cikinsa. Kin ga hakan dole zuciyata ta bani cewa akwai soyayya tsakaninku. Eh, akwai soyayya tsakaninmu. amma ta musulunci. Daga jiya zuwa yau, na gane ban taɓa rayuwa da mutum mai nagarta da shi Idanuwa Idanuwana sun ƙosa su ga dawowarsa domin na durƙusa na biyu a gabansa na nema afuwarsa kuma na sanar da shi cewa ni yanzu na yarda da shi. Ya kike nema ki sauke min haddata? Don Allah ki fahimtar da ni ta yadda zan gane. To idan shi yana miki soyayyar musulunci, to ke kuma soyayyar me kike masa? Soyayyar ‘yan uwantaka ko kuma soyayyar zamantakewa? Ba ni da wannan amsar a yanzu. Amma dai na san, da a ce na samu kamar Alhaji Ali a matsayin miji tun daga butarci na zuwa aure, da ban zub da hawaye ba. Da yanzu na wuce yadda nake. Sai dai amma na san raƙumi ta yi nesa da ƙasa. A gaskiya ban taɓa ganin mutumin da yana yi da gida ko da wajen rana ɗaya ba tare da yanzu na ƙwamasa ba. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To Allah. To Allah ya ƙara sutura. ya ce a sana da ke cewa jirgin Musa hajiya ya yi late ba za ta samu tasowa yanzu ba sai zuwa yamma. Don haka idan har za ki takura sai ki faɗa za a yi miki bukin ɗin jirgi sai ki tafi. A'a, ba zan iya tafiya ba ba tare da na gansa ba wallahi idanuwa na kawai shi suke son gani kuma duk da haka ma ni ba zan iya tafiya ba sai na ga zuwan hajiya kamar ya sai hajiya ta zo me yasa ke so ki ga hajiya ba mahaifiyarsa ba ce to mahaifiyarsa ce ina so in ganta gaisawa za mu yi wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace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 fushi yake yi da ni Allah ya huci zuciyarka salihi kuma nagartaccen bawa amanar so akan damka insha Allah ba zan so na samu silar macen ranka ba bayan farin ciki da kuma jin daɗi da kake samun mu